daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu shirye-shirye da suka da shirin nan na ko kun san bayan hakan akwai mu dauke da shirin nan namu koyi harshen Farisanci. daga nan kuma akwai shirin nan na musamman da muka saba ka muku dangane da watan azumin ramadana mai alfarma baya ga hakan kuma muna dauke da shirin nan na kistoshin rayuwa akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda kuma shine zai kasance cikamakin jerin shirin namu na cikin shirin namu a rana a wannan lokacin To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu da fatan kuma sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da koki masu zuwa labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke ranar tafe bayan na fara da karatun muku kanun labaran. Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta bayyana cewa Isra'ila ta yi amfani da sulhun da aka cimma wajen tattara bayanai domin kashe shugabanninta. Ƙasar Rasha ta ce tana nazarin sakamakon tattaunawar da ta wakana tsakanin Amurka da kuma Ukraine. iran ta ce ba za ta shiga wata tattaunawa kai tsaye da amurka ba a ƙarƙashin matsin lamba don ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta bayyana cewa Isra'ila ta yi amfani da sulhun da aka cimma wajen tattara bayanai kan shugabannin ƙungiyar ta bi tana kashe su. sai dai mai magana da yawon kungiyar ya ce kungiyar tana da tushe sosai a palestine wanda kisan gillar isra'ila ke yi na shugabanninta ba zai rusa kungiyar ba sami abu zuhri ya bayyana hakan ne bayan da isra'ila ta kashe wasu jami'an ofishin siyasa na kungiyar ta hamas guda hudu a jere a cikin makon nan tun bayan da aka koma yakin kisan kare dangi a zirin gaza wanda hakan ya sa yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ta tsawon makonni biyu da isra'ila ta koma ruwa jinin shugabanni da kuma kwamandojin hamas iri ɗaya ne da na yara da matasa na gaza kuma waɗannan kashe-kashe ba za su hana mu ci gaba da gwagwarmaya ba in shi shi kakakin na ƙungiyar ta hamas ya kuma nuna rashin jin daɗi kan yadda isra'ila ke aiwatar da hukuncin kisa a kullum a yankin da aka yi wa ƙawanya abin da ke faruwa a gaza a yanzu ya fi yakin kisan kare dangin da aka shafe watanni sha biyar ana yi in shi shi rahotanni na baya-bayan nan na cewa akalla falastinawa 23 da suka hada da kananan yara bakwai ne a kashe a hare-haren da isra'ila ta kai a kafin wayewar gari a wannan talata wasu lauyoyi 77 a jamus sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta mutunta sammacin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc na tafke firaministan isra'ila benjamin netanyahu a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da ta fitar wato da suka fitar fitattun lauyoyin 77 sun kuma bayyana yiwuwar kasancewar Netanyahu a Jamus a matsayin take doka da kuma hakkin ƙasar. Lauyoyin sun soki Frederick Martin Jozer, ɗan siyasa kuma shugaban gwamnati a nan gaba na Jamus, saboda sanarwar da yi a lokacin yakin neman zaɓe cewa zai samu hanyar ganawa da Firaministan Isra'ila. ta hanyar gayyato shi da kuma tattaunawa ta yawar tarho da Netanyahu bayan nasararsa. Lauyan sun kuma yi Allah wadai da halin wasu jami'o'i da suka soke jawabin da Francesca Albanese mai kula da harkokin kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a yankin palestinu. Ƙasar Rasha ta bayyana a wannan talata cewa tana nazarin sakamakon tattaunawar da ta yi da Amurka kan Ukraine a saudiyya. rasha ta ce ba wani bayani da za a fitar game da tattaunawar kuma ba wani lokaci da aka sanya na ranar da za a sake ganawa da amurka an ba da sakamakon tattaunawar da aka yi a manyan birane kuma ana nazarin su in ji mai magana da yawun shugaban kasar rasha dmitry peskov yayin jawabinsa na yau da kullum rahotanni sun ce ana tattaunawa tsakanin amurka da ukraine har zuwa yau talata bayan shafe sa'o'i sha biyu na tattaunawar sirri da aka yi a saudiya jami'an amurka da rasha sun kammala tattaunawa kan rikicin ukraine a ranar litinin hukumomin rasha sun rawaito cewa fadar white house da kremlin za su fitar da sanarwar haɗin gwiwa yau talata kan tattaunawar da suka yi wanda moscow ta bayyana tun da farko a matsayin mai wuyar gaske tattaunawar yanzu tana mai da hankali kan yiwuwar tsagaita wuta a tekun black sea domin ba da damar komawa kan yarjejeniyar da ta baiwa ukraine damar fitar da hatsi da yake da mahimmanci ga samar da abinci a duniya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin tahiran Iran ta bayyana cewa ba za ta taɓa shiga tattaunawa kai tsaye da Amurka ba a ƙarƙashin matsin lamba, takunkumi ko barazana ba. ministan harkokin wajen iran abbas arrakti ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a birnin tehran inda ya bayyana matsayin ƙarshe na iran kan yin shawarwari kai tsaye da amurka ya ƙara da cewa babu wata tattaunawa kai tsaye da ke cikin ajandar iran domin a kullum amurka tana zargin ƙasar iran ne sai dai hanyar yin shawarwari a buɗe take in ji babban jami'in diplomasiyar na iran a halin da ake ciki dai amurka ta kakaba wa iran sabbin takunkumai bisa tsarin da trump din ya kira mafi girman matsin lamba a wata hira da gidan talabijin na fox news a farkon watan maris din nan shugaban amurka donald trump ya ce ya aiki da wasiƙa zuwa ga jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah said alhamenei inda ya gargaɗi iran cewa ko dai ta shiga tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliyar ko kuma ta jira matakin soji. Ayatollah said Al-Khamenei ya yi watsi da barazanar ta Amurka yana mai cewa Amurka za ta gane kuranta idan ta kuskura ɗaukar mataki a kan Iran. Babbar jami'ar diplomasiya mai kula da harkokin waje da tsaro ta ƙungiyar tarayyar Turai, Kaja Kalas, ta bayyana cewa ƙungiyar tana goyon bayan shirin sake gina zirin Gaza da wani taron gaggawa na ƙasashen Larabawa ya amince da shi a farkon watan nan. Kallas wacce ta bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai bayan ganawarta da Firaministan Falastinu Muhammad Mustapha a ranar Litinin ta ce ta tattauna da Firaministan game da shirin na Larabawa a kan Gaza wanda ƙungiyar ta tare da Turai ke matukar goyon baya kuma ƙungiyar za ta taka rawa wajen sake gina zirin Gaza. Babbar jami'ar ta karar cewa EU ta yi amana cewa ya kamata hukumar Falastinu ita ce ke mulkin Gaza kuma za ta ba da goyon baya ga gwamnatin Falastinu don taimaka mata wajen dawo da gudanar da ayyukanta a yankin. A ranar 18 ga watan Maris ɗin ne Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a Gaza bayan yarjejeniyar ta buɗe wuta da ta kulla da Hamas wacce ta fara aiki a ranar 19 ga watan Janairu. Inda daga bisani sojin Isra'ila suka kaddamar da hare-hare ta ƙasa da kudanci da arewaci da tsakiyar Gaza. a cewar hukumomin lafiya da ke gaza mutanen da isra'ila ta kashe a sabon farmakin nata a yankin sun haura bakwai 730 alƙalumin wucin gadi da aka fitar sun nuna cewa sama da falastinawa dubu hamsin ne isra'ila ta kashe tun soma yakin na ranar bakwai ga watan oktoba bayan harin bazata da ƙungiyar hamas ta kai wa isra'ilar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za zamu shiga taskar mu ta shirye-shirye na yau da kullum. Muna nan tafe da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan su akwai shirin namu koyi harshen farisanci daga nan sai shirin na musamman kan watan azumin Ramadana. a kuma kuma ɗauke da shirin na kisoshin rayuwa sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya da fatan kuma za a kasance a tare da mu a sha sauraro lafiya ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 25 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris din shekara ta 1957 aka ba kungiyar raya tattalin arzikin kasashen nahiyar turai wadda ake kira da the european economic community ko kuma eec a takaice a birnin roma na kasar italiya manufar kafa wannan kungiya dai ita ce janye kudaden fito a tsakanin kasashen kungiyar domin sauwake harkokin kasuwanci a tsakanin su da nufin ganin hakan ya bunƙasa tattalin arzikin kasashen baki daya sai kuma shekara ta 1992 kungiyar ta zama tare turai wadda ta ƙara ƙarfi ta fuskar siyasa da tattalin arziki a matsayi na yankin da ma duniya baki daya tarayyar turai ko kuma eu tana da majalisar dokoki da kuma kudade na bai daya masu saurare ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan maris din shekara ta 1975 faisal bin sa'ud bin abdulaziz ya kashe sarki faisal bin abdulaziz na kasar saudiya faisal dan uwan sarki faisal ne sannan kuma ya daɗe yana korafi akan karancin matsayi wanda ke da shi a masarautar saudiya bayan kisan amin nasa an yankewa faisal hukuncin kisa an kuma fille masa kai da takobi a gaban jama'a a ranar 18 ga watan yuli na shekara ta 1975 khalid bin abdulaziz shine gaji sarki faisal bayan an kashe shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan maris din shekara ta 1995 amurka ta janye sojinta daga kasar somaliya kafin wannan lokaci dai masu adawa ta gwamnatin said bari na kasar ta somaliya sun sami nasarar kifar da gwamnatin sa a shekara ta 1991 amma kuma sun kasa kafa gwamnati a tsakanin su daga wannan lokaci ne kuma sai yakin ba sasa ya barke a fadin kasar somaliya shekara ta 1992 amurka ta shiga cikin kasar somaliya da sunan tabbatar da zaman lafiya a ƙarƙashin tutar majalisar ɗinkin duniya amma 'yan tawayen kasar sun sami nasarar kashe sojojin amurka akalla guda ɗari a rana guda ɗaya a cikin kasar wannan ya sa alatilas gwamnatin amurka ta sake yin nazari akan ci gaba da kasancewarta a cikin kasar somaliya da ƙarshe dai ta yanke shawarar mai da sojojin ta gida a rana irin ta yau bayan da ta kasa dawo da zaman lafiya da tsaro a kasar somaliya masu wurare ko kun san cewa shekaru 204 suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan maris ɗin shekara ta 1821 mayakan neman kwatar 'yancin kai na girka suka fitar da sanarwar cewa ƙasarsu ta samu 'yancin kai daga dolar usmaniya ta turkawa tare da shelin ta fara yaƙi da dolar usmaniya akan haka ana kiran wannan rana da ranar ƙasa a ƙasar girka ƙasar girka dai tana ɗaya daga cikin tsaffin ƙasashe masu tsohon tarihi a duniya kuma kusan karni goma kafin haihuwar annabi isa alaihi salam an kafa ƙungiyoyi da dama na siyasa da kuma zamantakewa kamar yadda kuma aka kafa birane manya-manya a wancan lokaci mafi muhimmanci daga cikin waɗannan birane shine birnin athens da kuma birnin sparta a shekara ta 338 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarkin magadoniya ya ce ƙasar girka da yaƙi kuma bayan karni guda daular roma ta mamaye kasar ta girka sannan kuma aka mayar da girka ta zama roma ta gabas daular usmaniya ta mamaye kasar girka shekara ta 1456 kuma ta mallaki kasar kusan karni hudu shekara ta 1821 ne aka fara bure a kasar girka akan daular usmaniya tare da goyon bayan wasu gwamnatocin kasashen turai musamman ma dai rasha da faransa da kuma ingila da ƙarshe da girka ta samu 'yancin kai a shekara ta 1830 ƙarƙashin wata masarauta a cikin ƙarni na goma sha tara girka ta shiga cikin rikice-rikice na cikin gida da kuma yakin ƙasashen ƙetare a shekara ta 1973 an ayyana daular girka a hukumance bayan da aka kawo ƙarshen rikice-rikice na cikin gida da kuma samun tabbataccen zaman lafiya a cikin ƙasar girka dai ƙasa ce wadda take yankin balkan da ke kudu maso gabashin nahiyar turai kuma tana fadin kasa kilomita murabba'i biyu tana iyaka da ƙasashen turkiya bulgaria albania da kuma macedonia آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی jama'a masu rare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na 98 idan masu rare na tare da mu a shirin da ya gabata mun ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tattauna dangane da taro na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa da ake kira fim ɗin fajr a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda ake yin sa a kowace shekara sun kuma tattauna dangane da yadda za su je kallon ɗaya daga cikin fina-finan da ake nunawa a gidajen sinima a lokacin gudanar da waɗannan tarika inda ramin ya nemi abokinsa majid da ya kawo masa tikiti na shiga sinima tare da abokinsa muhammad domin kallon fina-finan da za a nuna a wannan lokaci to yau sai a kasance tare da mu domin aje ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da tikitin shiga wajen sinima. amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. da gaske. تهیه شریعه بلیت تکتی چه کار کردی؟ میکی دوستت اباکینکا تو تلفن کردی کی کبگا ویر ترهو تو میگویی کی کنا پدن من تلفن کردم نی نبگه ویر ترهو دو بار سوبیو او گفت شی یا پدی شنبه. ران لربه بعد از ظهر بین ظهر او گرفته است شی یا کربا عالی است دکیو قره بیکار مرس ایکینی چه فیلمی؟ ون فیلم ایرانی نه ایران خارجی نه کسر وجی من خوشحالم نی نای مرنه. من میروم نی زنجی من میتوانم بروم نی زن ایزوا همزمان اتیدی لوکچی گودا جشنواره تارو بین المللی na ƙasa da ƙasa فجر الفجر سینما سینما اولین بار کرم فرکو برای اولین بار است اکرم فرکونی زمان لوکچی بسیار سوسی جالب و موفق ونده داچی آقای مجید مجیدی مالم مجید مجیدی من میشناسم نی نسنی کارگردان میواسن فیم فیلم ایرانی نه ایران درست است هکنی جشنواره فیلم برلین ترن فنافنن برنن برلین آلمان قصر جاموس جایزه کیوته بچه های آسمان یارن سما من دیده ام نی نگنی زیبا میکاو madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin wani ɗaki da suke zaune a lokacin da muhammad yake karanta wata makala a cikin wata jarida dangane da taron fina-finan patch ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen farisanci. راستی برای تهیه بلیط چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ مجید را میگویی؟ بله به او تلفن کردم دو بار مجید چه گفت؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است. عالی است. من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی؟ ایرانی یا خارجی؟ فیلم ایرانی خیلی خوب است خوشحالم که می توانم همزمان با جشنواره بین المللی فجر به سینما بروم من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما می روم. فیلم های سینمایی ایرانی بسیار جالبند مجید را میگویی؟ بله به او تلفن کردم دو بار مجید چه گفت؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است عالی است من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی؟ ایرانی یا خارجی؟ فیلم ایرانی خیلی خوب است. خوشحالم که می توانم همزمان با جشنواره بین فجر به سینما بروم. من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما میروم. فیلم های سینمایی ایرانی بسیار جالبند بله فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی هم موفقند من آقای مجید مجیدی را می شناسم او یک کارگردان موفق ایرانی است درست است او از جشنواره فیلم برلین در آلمان هم جایزه گرفته است من فیلم بچه های آسمان را دیدم کارگردان این فیلم زیبا آقای مجیدی است To madala bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana yanzu kuma ga tattaunawar da tarjamata a cikin harshen Hausa. راستی برای تهیه بلیط چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ شن دنگنه دا تانه در تیکتی میکی که گا وی ترهو گا ابو مجید را میگویی؟ بله به او تلفن کردم دو بار کنا چوا مجید ای؟ نی na buga masa wayar tarho sau biyu. مجید چه گفت؟ می مجید یه چی؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است. شی یا چی یا کربی تیکتن شگا تران ران لاربا باین ظهر. عالی است. من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی ایرانی یا خارجی دکه و قری نی ارن لاربا بعد ظهر بانی ایکن کومی وان فیلم نی نه ایران نه کونه وجه فیلم ایرانی فیلم دین ایران نه خیلی خوب است. خوشحالم که میتوانم همزمان با جشنواره بین المللی فجر به سینما بروم. ده و قره نی نجده دادی ده هر زن ایزوه سینما دو کشنده اکی گرانه دا تارکه نا کسا ده کسا اکن پنه پنه. من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما می روم. نیما wannan shine کرن farko a wajena da zan halarci sinima a daidai lokacin da ake gudanar فیلم های سینمایی ایرانی بسیار جالبند. finanuwan sinima na Iran suna da ƙayatarwa ƙwarai. بله فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی هم موفقند ای فنانون ایران ا تارکا نا وجن قسا سن سامو داچیوا من آقای مجید مجیدی را می شناسم. او یک کارگردان موفق ایرانی است. نی نسان مالم مجید مجیدی شی ونی دن واسن فیلم نه نه ایران ونده یا سامو درست است. او از جشنواره فیلم برلین در آلمان هم جایزه گرفته است. haka ne shi ya karbi kyauta a taron fina-finai na birnin berlin na kasar jamus من فیلم بچه های آسمان را دیدم کارگردان این فیلم زیبا آقای مجیدی است نی نگا ونپین می میسونا یارن سما wanda ya yi wasan wannan fim ɗin mai kyau malam majidi ne madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin da tarjamata a cikin harshen Hausa. To nan za mu dasa aya sai idan Allah mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin da kuma tattaunawar ta gudana tsakanin su bayan hakan. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama juliet dauki shirin fefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu shiri na gaba. thank you a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan itikafi wato zama a cikin masallaci domin bautan Allah. Ma'anar itikafi shi ne zama a cikin masallaci da nufin bautan Allah maɗaukaki, kuma yana da kyau ga mai itikafi ya ƙara da niyyar aikata ibada kamar sallah, addu'a, karatun ƙur'ani da sauransu. Matsayin itikafi a shari'a mustahabi ne, amma yakan iya zama wajibi a kan mutum. da ya wajabta wa kansa yin itikafi ta hanyar yin bakance wato nazar ko alkawari wato ahad ko kuma rantsuwa wato yamin da makamantansu ana yin itikafi ne a duk lokacin da ya inganta a yi azumi wato duk lokacin da yin azumi ya halatta ga mutum to yin itikafi ma ya halatta gare shi domin ba a yin itikafi sai tare da azumi ko da kuwa azumin na mustahabi ne wato azumin neman lada amma lokacin yin itikafi mafi ɗaukaka shi ne watan ramalana mai alfarma kuma a kwanakin goman ƙarshen watan sharuɗan yin itikafi itikafi ba inganta har sai an cika wasu sharuɗa kamar haka na farko hankali itikafi ba inganta a kan mahaukaci hakanan mutumin da ke cikin maye da makamantansu na biyu ɗaura niyya itikafi ba inganta sai da niyya wato ɗaura niyyar yin itikafi domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki kamar sauran ayyukan ibadu tare da tabbata a kan niyyar wato kada mutum ya ƙudurta niyyar ɗauke hannu daga itikafin da yake yi ana ɗaura niyyar yin itikafi ne a daidai lokacin da za a fara gudanar da itikafin a farkon dare ko tsakiyarsa ko kuma ƙarshensa Itikafi yana farawa ne daga lokacin fitowar alfijir a ranar farko, wato mutum ba zai jinkirta ɗaura niyyar fara itikafi ba har zuwa bayan fitowar alfijir. Na uku, azumi. Itikafi ba inganta ga mutumin da baya azumi, wato mutumin da yin azumi bai inganta gare shi ba, to yin itikafi ma bai inganta gare shi ba. Misali, macen da ba ta azumi saboda jinin haila. yin itikafi bai inganta a gare ta ba babu bambanci ya kasance azumin da mai itikafi yake yi na wajibi ne ko na mustahabi kuma azumin da yake yi wa kansa ne ko kuma yana yin azumi ne ga wani mutum na daban misali azumin ramako ga mamaci na hudu adadin kwanakin itikafi wato kada kwanakin da mai itikafi zai yi a cikin masallaci ya kasa wuni uku da dare biyu a tsakani amma ya halatta mai itikafi ya shiga kwanaki uku a itikafin da yake yi abin da ake nufi da wuni shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana na biyar itikafin da mutum zai yi ya kasance a cikin babban masallacin gari da ake gudanar da sallolin jam'i misali masallacin juma'a wato ba a yin itikafi a cikin ƙananan masallatai da suke anguwanni sannan a bisa itiyaɗi mustahabi itikafin da mutum zai yi ya kasance a ɗaya daga cikin masallatai hudu kamar haka na farko masallacin ƙaba na biyu masallacin manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke birnin Madina na uku masallacin birnin Kufa na hudu masallacin birnin Basra na shida rashin fita daga cikin masallaci mai itikafi ya fita daga cikin masallacin da yake gudanar da itikafi a ciki sai a bisa lalura na hankali ko shari'a ko kuma al'ada misali fita daga masallaci domin zuwa yin wankan janaba ko kama ruwa ko kuma gaida marasa lafiya idan kuma mai itikafi ya fita daga cikin masallaci ba bisa wata lalura ba da gangan to itikafinsa ya ɓaci Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke haramun ne ga mai itikafi ya aikata su. Wajibi ne a kan mai itikafi, tun daga lokacin fara itikafinsa har zuwa lokacin fitansa, ya nisanci aikata wasu abubuwa kamar haka. Na farko, saduwa da mace, ko sumbantarta, ko kuma shafar jikinta domin sha'awa. ita ma mace mai itikafi dukkan waɗannan ayyuka sun haramta gare ta Na biyu, fitar da maniyi ta hanyar wasa da al'aura, ko kallon mace, ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyan fitar maniyi daga mai itikafi da gangan. Na uku, shaƙar turare mai ƙamshi. Na hudu, shaƙar duk wata ice mai ƙamshi ko fulawa domin jin daɗi. Na biyar, saye da sayarwa da duk wani nau'in kasuwanci. Na shida, musu da jayayya akan al'amarin duniya ko addini idan sun kasance domin gwada isa da neman ɗaukaka ne amma babu laifi idan sun kasance domin fayyace gaskiya ce tare da nuna hanya madaidaiciya hukunce-hukuncen itikafi idan mutum ya fara gudanar da itikafi ya halatta ya yi watsi da itikafin wato ya fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi ya fice daga cikin masallaci sai dai a wajaje kamar haka na farko idan mutum ya yi bakancan gudanar da itikafi a kwanaki keɓantattu to matukar ya fara gudanar da itikafin a cikin waɗannan kwanaki da ya keɓance to wajibi ne ya ci gaba da itikafin ba zai fasa ba saboda bakancan da ya yi na biyu idan mutum ya fara gudanar da itikafi ko da na mustahabi ne matukar ya riga ya yi kwanaki biyu a cikin itikafin to dole ne ya ci gaba da gudanar da itikafin ya cika kwana ta uku, sai dai idan tun da fari ya ginda ya sharaɗi a cikin niyyarsa cewa zai fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi duk lokacin da ya ga dama ko idan wani abu ya faru, to anan ya halatta ya fice daga itikafin kan sharaɗin da ya gindaya ko da kuwa a rana ta uku ce. Idan mutum ya shiga itikafi na mustahabi, bayan kwanaki biyu sai itikafinsa ya ɓaci saboda aukuwar wani abin da ke ɓata itikafi to wajibi ne ya sake gudanar da itikafin amma ba dole ba ne sai ya hanzarta sake gudanar da itikafin amma idan itikafin ya ɓaci ne sakamakon kasancewar rana ta uku ranar sallar idi ce ko ya bayyana masa cewa wajen da yake gudanar da itikafin ba masallaci ba ne to a nan babu maganar sake gudanar da itikafi a kansa dukkanin abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su da rana sun haramta gare shi ya aikata su a cikin dare amma banda cin abinci dukkanin abubuwan da suke ɓata azumi suna ɓata itikafi ƙari kan haka jima'i cikin dare ga mai itikafi yana ɓata itikafin da yake yi Haka nan, jima'i yana ɓata itikafi ko da bisa mantuwa ne mai itikafi ya aikata idan mai itikafi ya ɓata itikafinsa na wajibi ta hanyar jima'i da gangan yin kafara ta haukansa kuma ba bambanci jima'in da rana ce ko da daddare ne amma babu kafara a kan mai itikafin da ya ɓata itikafinsa ta hanyar aikata sauran abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su kafaran itikafi daidai take da kafaran karya azumin wata Ramalana da gangan wato yanta kuyanga ko ciyar da mabukata guda sittin ko kuma yin azumin watanni biyu a jere kuma itiyaɗi ne kafaran ta kasance tamkar kafaran zihari wato jeranta kafarar da farko mutum ya ɗauki matakin yanta kuyanga idan ba zai iya ba sannan ya yi azumin watanni biyu a jere idan hakan ma ba zai yiwu ba sannan ya ɗauki matakin ciyar da mabukata guda sittin idan mutum ya ɓata itikafinsa na wajibi da rana a watan ramalana ta hanyar saduwa da mace kafara guda biyu sun hau kansa kafara ɗaya ta azumin watan ramalana kafara ta biyu ta itikafi mai itikafin da ya ɓata itikafinsa na wajibi a watan ramalana ta hanyar saduwa da matarsa da take azumi da rana da ƙarfin tsiya kafara uku sun hau kansa kafara ta farko na azuminsa kafara ta biyu na itikafinsa kafara ta uku na saduwa da ya da matarsa da take azumi da ƙarfin tsiya yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da hudu a watan ramalana mai alfarma بسم اللهم إني أسألك فيهم ما يرضيك وأعوذ بك وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولو أعصيك يوم ya Allah ina roƙonka a cikinsa da abin yardarka sannan kuma ina neman tsarkinka a cikinsa daga abin da ke sanya ka fushi kuma ina roƙonka a cikinsa samun nasarar yi maka biyayya kana kuma kada in saba maka ya karimi ga masu bukata daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. don matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne wanda muke bijiro muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a fagage daban-daban na rayuwa da kuma kalubalen da yake gabansu. Bisa la'akari da cewa an shiga watan azumin Ramadan mai alfarma. to shirin zai mai da hankali ne akan wannan wata mai alfarma saboda muhimmancinsa a tsawon wannan watan za mu ji nasihohi da malamai za su yi wa matasa akan yadda ya kamata su fuskantar da rayuwarsu a cikin wannan watan mai alfarma hakanan za mu ji ta bakunan su kansu matasan akan yadda suke ɗaukar azumin wata ramadan kuma kamar yadda za mu yi wato dubi da wasu al'adu da samari ɗin suke saba aiwatarwa a cikin wannan watan mai alfarma musamman ma dai a ƙasar hausa wanda shine tashe da makamantansu da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai gudana. ya مولاي wa tsallin da'i. to a zangon farko na wannan shirin za mu ji shi ne wato da gabatar da nasihohi da shawarwari ga matasa akan yadda ya kamata su yi shiri domin shiga cikin watan azumin ramadan mai alfarma malam adamu daga birnin gombe da ke jihar gombe ɗin wanda shine matashin madami ya fara buɗe dogon jawabin da ya yi mana da cewa الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الرسل سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين حقيقة الله سبحانه وتعالى كرم الأمر وأن المنظور صلى الله عليه وسلم من جعل الله منظر رحمة da wannan wata mai girma kamar yadda ya zo a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani mai girma cewa bismillahir rahmanir rahim Ya يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya zo Allah ta'ala mai girma da ruwa ke ambato a cikin littafinsa mai tsarki cewa lallai Allah ta'ala ya ku wanda kuka ba da gaskiya da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an wajarta muku azumi kamar yadda aka wajartawa wanda suka gabace ku Allah kun tattakun Allah za ku samu takawa ya zo a cikin ruwaya nan a cikin tafsirin wannan ayan da malaman tafsiri suka kawo daga imamu sadiq alaihi salam yake ambatowa cewa lalle kutuba alaikum siyama kama kutuba alladhina min qablikum cewa Allah ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta wanda su gabace ku cewa lallai daga cikin al'ummun da aka wajabta azumi annabawan wannan al'ummun ne aka wajabta azumta wata ramadani mai albarka amma sarjin banzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasantuwar rahmatan lil alamin Allah ta'ala sai wajabta al'umman wannan manzo azumta wannan wata na ramadana mai albarka la'allakum tattaqun malamai na fikihu da malamai suka tabbatar da cewa azumta wannan watan yana samar da taba to kamar yadda kace matasa hakika na wani fatara ce ta rayuwa wanda na ƙuruciya wanda ke kunshe da abubuwa da yawan gaske da challenges wato lokaci ne wanda yake mai matuƙar tasiri da muhimmanci a rayuwar mutum amma a daidai wani lokaci in ba a samu irshadi wato nusarwa da kwaba da malamai da iyaye da wanda ya kamata a cikin sauran mutum da farki da wanda da su gaske matasa suna gaza cin gajiyan wani lokaci da suke ciki na shekarun ƙuruciya kamar yadda kace lallai wannan lokaci ne da shekarun ƙuruciya ko shekarun samartaka lokaci ne da ke kunshe da matsaloli da challenges da yawa a wannan lokacin ne matashi ko matashiya zai tunani me ya kamata ya yi me ya kamata ya gina mustaqbal ɗinsa gobensa me yake so ya zama duk a cikin wannan lokacin ne sannan ga kuma matsaloli na challenges na tashe shekaru ga matsaloli ga yaranta wato dai wata marhala sabar marhalar reno na kanana haka ba a shiga wani mataki na wannan ba a wannan lokacin matasa sukan fuskanci matsaloli shaidan haka nan ya fi amfani da wannan lokacin wurin ganin cewa ya gurɓata rayuwar matashi ko matashiya. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us har ila yau mun tambayi malamin ko da akwai wasu ayyuka na musamman a cikin darare ko ranakun watan azumin ramadan waɗanda ya kamata a ce samari da matasa sun fi mai da hankali a kansu ga jawabin da malam adamu ya yi mana. sani cewa duk wani aikin alkhairi kamar yadda ka sani Allah na sakamako a kai an ja bil sun kamar yadda ya ambata duk wanda ya ya zakewa Allah su wasu ala da aiki na kirki guda daya Allah ta'ala zai sakanya masa daga tankacinsa goma da wata ayan ma yace minkin ba ninki hakan ya zo a ruwa yi lalle akwai ayyuka da yawan gaske kuma bayan azumi kuma bayan yawan karatu alkurani wanda yau gaskiya matasa sun shagala sosai akan ta za ga al'adu mutane sun manta daga labarin yan kullo da labarin rayuwa da labarin wani abu da ya makamanci irin wannan shine kawai ke gaban matasa ga challenges da yawan gaske da ya kamata su kanta ba su kanta ba daga cikin ayyukan alkhairi da ya kamata ya kamata tukunna mu kyautata alakar da ke tsakanin mu da wannan manzon da ya zo mana da wannan rahama daga Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ya ambace shi rahmatan shine dororo? na rahama daga Allah subhanahu wataala zuwa ga da kai baki daya da jeyu da sauran abubuwan kai mutum ya yi kokari iya wansa ya ga cewa hatta sakon da jiya yake iya aikata ya yi albarkacin wannan watan na bari shi kansa wannan ayyuka ne da ake samun kusacin da Allah subhanahu wataala da shi barin sako barin saba Allah subhanahu wataala wajibi ne shi kansa ibada ne haka na ayyukata ayyukan alkhairi shi ma ibada ne so dan uwa na matasa saboda ni ma ina daga cikin jinsin matasa ina kira mu baki daya da mu wannan ayyuka na alkhairi abin da ya shafi ziyara a yawan karanta alkur'ani mai girma kuma banda su azumi da sauran ayyuka na alkhairi alkhairai kenan yawan ziyara raunan taimakawa gajiyayyu da raunana ta fuskoki daban-daban kyautata zato wato mu yi kokari mu ga cewa duk abin da shari'a ta zo da shi da aka ce kyakkyawa ne a rayuwar mu yi kokari mu ga cewa mun gwada shi saboda babu wani abin da yake wajen ikon mu a cikin duk abin da shari'a ta yi umarni da shi haka nan duk abin da aka ce mu bari mu yi iya kokari mu ga cewa mun bar shi saboda Allah subhanahu ta'ala sannan saboda zuwa soyayya mu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zama da wannan wata na alfarma bugu da ƙari wani sashe na nasiha ga samari da matasa ɗin dangane da watan azumin ramadana mai alfarma wanda malamin ya yi mana ya kunshi cewa. Wata Ramadana ya gabata da waɗansu watanni ne guda biyu masu alfarma na farko ne. wata Rajabu da manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin hudu wasu ya ambata cewa sharu Rajab wata Rajabu watan Allah su bani wata ne. Kana ya ambaci falaloli da yawan gaske na lizimtan ayyukan kirki a cikin wannan watan na daga azumi da ayyukan alkhairi da ayyukan madalla. Wata na biyu da biyo bayan sa da ke tsakaninsa da wata Ramadana shine watan Sha'abanu da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambato a cikin yi cewa lallai sha'banu shahari sharu sha'banu shahari cewa watan sha'ban watan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai danganta wannan watan zuwa gare shi wanda wannan idafa din da yi idafa ce ta girmama wannan watan da nuna matsayin wannan watan akwai ruwayoyi da yawan gaske wanda suka zo na ayyukan alkhairi da ake a wannan watan na daga azuma yawan sadakoki yawan zikiri yawan istighfari kansa muhalli ne mai tsarki muhalli ne mai muhalli ne da zai dace da karban falolin da Allah subhanahu wataala zai sanya a cikin watan Ramadana don haka yana kiran matasa ina ganin matasa suna da dama mai girman gaske da za su tsarkake zukatansu da za su lizinci ayyuka na kirki musamman azumi saboda azumi kamar da malaman akhlaq suka ambato yana daga cikin manya-manyan ababe da kan tsarkaka zacin mutum ya kan tsarkaka lafiyar mutum wanda da shi mutum zai iya tsaftace ruhinsa saboda karɓan wannan faidi na ubangiji dama ce babba na wannan watan da muke ciki To da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji daɗin abin da aka saurara kawai zuwa yanzu. Kuma da yarda Allah za mu ci gaba da irin waɗannan nasihohin a cikin shirye-shirye masu zuwa kamar yadda muka sanar tun da fari. Da fatan Allah ya ba mu dacewa a cikin wannan wata mai alfarma ya zamanto ayyukanmu na ibada sun karɓu. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muhammadun sayyidul kaunaini Isoshin rayuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kama muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley stan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo maku sirar imam hassan salam limami na biyu daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga fatima salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirin da ya gabata mun ji yadda khalifancin khalifa na biyu ya kasance inda kamar yadda wasu sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi korafi ga halifa na farko kafin ya yi Fati, haka ta kasance wato khalifa na biyu ya kasance mai tsanani ga mutanensa yana duka yana tsawatawa kuma ya tsare wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga fita daga Madina ya hana su fita daga Madina saboda kada su yada hadisan da suke bayyana wato so da kuma fifikon iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran sahabbai sannan mun ji cewa shi ne ya fara fifita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rabon dukiya inda ya fifita mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan kowa sannan wa'anda suka je yakin badar sannan muhajirun kan ansar da dai sauransu Da ƙarshe wannan ya samar da wasu sabai masu dukiya sosai da kuma wasu talakawa sosai don rabonsu kaɗan ne mun ji cewa imam salam ya ƙauracewa majalisarsa sai da wasu dalilai don kada su ji tsoron yana ƙoƙarin ƙwace iko daga hannunsu wanda hakan zai sa kafirai su ɗebe ƙauna wajen kauda daular musulunci tun tana jaririya sannan mun bayyana cewa a lokacin halifancinsa ne aka kada daular farisa da kuma roma daular musulunci ta sami dukiya mai yawa sannan mun bayyana cewa sau da dama khalifa umar yana komawa ga amirul mu'minina salam don neman fatawa kan al'amuran addini sannan yakan ba da shawara wani lokaci a karɓa wani lokaci kuma a yi watsi da shi musamman idan al'amarin ya shafi siyasa sannan mun ji yadda abu lu'lu'a ya kashe shi saboda takura masa wanda mai gidansa mugira yake yi sannan shi khalifa umar yana goyon bayan mugira a kan yawan harajin da ya sanya masa bawa mugira wanda ake kira abu lu'lu'a ya kasance ba bafarise ne ya shiga masallaci ya soke shi da wuka har sau uku ɗaya daga cikinsu ƙarƙashin cibinsa wanda kuma shi ne ya kashe shi sannan mun ji cewa ɗansa abdullahi ɗan umar bayan da ya tabbatar da cewa mahaifinsa zai ba zai rayu ba sai ya ba shi shawarar ya naɗa khalifa sai ya ce idan ya naɗa ai abubakar ya naɗa idan bai naɗa ba manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bai naɗa ba kuma kun ji bayani yadda gaskiya al'amarin yake wato shine manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa ali da abi talib alaihi salam a wani wuri da ake kira gadir bayan hajjin bankwana a lokacin da umar ya ɗebe ƙauna daga rayuwa sai ya fara tunanin abokansa wanda suka taimaka wa abubakar wajen kwace halifanci daga hannun amirul mu'minin salam sai yana cewa da abu ubai da ɗan jarra yana nan da na naɗa shi khalifa don shi amintaccen wannan al'ummar ne da salim maula abu khuzaifa yana nan da zan naɗa shi khalifa don shi mai tsananin son allah ta'ala ne duk sun mutu babu wanda ya rage daga cikin wa'ancan abokan aiki ya manta da amirul mu'minin alayhi salam wanda shine kofar ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mijin diyarsa Fatima salamullahi alaiha shine yake da sabika a cikin addinin musulunci wanda ba wanda yake da shi a cikin dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in banda shi yana da rai amma khalifa Umar ya manta da shi daga ƙarshe ya yanke shawaran kafa shura ta mutane shida inda ya umarce su su zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin khalifa a bayansa a cikin kwanaki uku sannan ya sanya ali da abi talib salam ɗaya daga cikin membobin shura na mutane shidda amma ya san ba da za a yi su zaɓe shi a matsayin khalifa ya kafa a shuran ta yadda usman dan affan ne zai zama khalifa shakka shiful a cikin littafinsa da yake maganan shura ya bayyana shura na mutane shida a matsayin wani makirci ga amirul mu'minin salam na tilasta al'umma khalifancin khalifa usman wanda kuma daga ƙarshe an ga sharrin da khalifancin khalifa usman ya jawa musulmi da kuma addinin musulunci wanda muke ganin illarsa har yau kafin ya rasu umar ya kira mutanen guda shida ya tara su sai ya ce masu shin kowa daga cikinku yana kwaɗayin halifanci a bayana ba wanda ya bashi ansa sai ya sake tambaya sai zubair ya tashi ya bashi ansa yake cewa me zai nesantar da mu daga ita kai ma ka riƙe ta ka kuma tafiyar da ita ba kuma abin da ka fi mu da shi a cikin ƙurishawa ko kuma a abin da ka gabatar ko kuma a kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya juya gare su ya ce masu shin ba zan faɗa muku kan kowanninku ba sai suka ce da mun nemi afuwa a gare ka da ba za ka amince mana ba sai ya fara bayyana ra'ayinsa dangane da su ɗaya bayan ɗaya sai ya ce kai zubair kai mutum ne a lokacin da ka yadda da abu a lokacin da ka yi fushi kuma kafiri ne wata rana kai mutum ne wata rana kuma shaidan ne allah ba zai taimaka maka ka haɗa kan al'ummar musulmi ba sai ya ce wa talha in faɗa ko kada in faɗa sai ya ce masa haƙiƙa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati yana fushi da kai saboda wata magana da kai a lokacin da ayar hijabi ta sauka sai ya juya wajen sadu ɗan abi ya ce shi mutumin yaƙi ne amma bai cancanci khalifanci ba don bai iya shugabanci ba sai ya koma wajen abdulrahman ibn auf ya ce amma kai ɗan auf da za a gwada rabin imanin al'ummar musulmi da naka da naka zai rinjaye amma kana da rauni wato na shugabanci wanda ya sa baka cancanci khalifanci ba sai ya juya wajen amirul mu'minin salam ya ce masa amma kai ya ali ba don wasanka ba da an ɗora maka ita da za ka kai su ga hanya madaidaiciya da za ka kai su ga hanyar gaskiya to amma shi ma ya aibata shi yana cewa yana wasa amma duk da haka ya cancanci kalifanci ya san hanya madaidaiciya kuma zai kai su ga gaskiya sai ya juya wajen usman ɗan Affan ya ce masa, Kai kuma ga ta nan halifancin, kamar ina ganin ƙureshawa sun ɗora maka ita, sannan ka ɗora danginka bani umayya akan wuyan musulmi da kuma banu mu'aid. sannan ka bawa wa danginka dukiyar al'umma wanda ya sa wasu daga cikinsu za su yi maka tawaye su kuma yanka ka a cikin gidanka idan haka ya faru ka tuna da zance na sannan bayan ya san cewa usman zai ɗora bani umayya da kuma banu mu'id a kan al'ummar musulmi sannan za su yi masa tawaye har su kashe shi me yasa zai sanya shi ɗan takarar halifanci kuma abin da ya faru kenan don daga lokacin wato tun lokacin da aka kashe usman ɗan affan al'ummar musulmi ta rabu gida biyu har yau fiye da shekaru ɗari hudu suna kafirta juna suna kashe juna. sannan bayan ya gama maganarsa sai ya juya wajen mutane ya ce masu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu yana yarda da wa'annan mutane guda shidda sannan sai ya faɗa wa mutanen shidda kan cewa su kawo wasu daga cikin shugabannin ansar a taron kudin su ba su da rabo ko kuma zaben khalifa sannan ya ce ku kawo alhassan dan ali alaihi da kuma abdullahi dan abbas don suna da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fatan halattansu taron shuran zai kawo albarka ga zaman naku sai dai wato ba su da ƙuri'a na zaɓen khalifa sannan ya juya wajen abi talha al'ansari ya ce masa ya baban talha lalle Allah ya ɗaukaka musulunci da ku ka zaɓi mazaje biyar daga cikin ansar ku luzumci wa'annan mutane shida don su aiwatar da umarnina kamar yadda yake su kuma gaggauta yin hakan sannan ya juya zuwa ga mikdad ɗan aswad ya faɗa masa kamar yadda ya faɗa wa abu talha sannan ya ce masu idan mutane biyar sun gamu a kan wani ɗaya yaƙi ku buge wuyarsa idan hudu sun gamu a kan wani sannan biyu suka ƙi ku katse wuyoyinsu sannan idan uku suka haɗu a kan wani sannan wasu uku kuma suka yarda da wani mutum ku kasance tare da wanda Abdulrahman dan auf yake tare da su sannan ku kashe sauran idan sun ƙi amincewa da abin da mutane suka zaɓa sai imam salam ya tabbatar da cewa ba za su zaɓe shi ba ya fita daga wajen yana baƙin ciki sai ya haɗu da aminsa abbas ɗan abdulmuttalib allah ya da shi sai ya ce masa ya ammi an hana mu ita sai abbas ya ce masa wa ya faɗa maka ka hakan sai ya ce haƙiƙa ya daidaita ni da Usman bin Affan sannan ya ce ku kasance tare da mafi yawa sannan ya ce ku kasance tare da Abdurrahman dan Auf Sadu dan Abi Waqqas ba zai saba wa dan aminsa Abdurrahman bin Auf ba sannan Abdurrahman surukin Usman ne ba za su saba wa juna ba don haka ko Abdurrahman ya nada Usman? ko kuma Usman ya nada Abdurrahman dan Auf. Da haka Amirul Mu'minin salam ya gano makircin da aka yi masa a wannan shuran ta mutane shida. Da wannan dalilin ne Amirul Mu'minin salam ya kasance yana bakin ciki da wannan makircin da aka yi masa hatta bayan da aka kashe Halifa Usman ko kuma Halifa na uku wato Usman bin Affan. Inda yake faɗa a hudubarsa ta shakshakiyya sai lokacin da zai mutu ya sanya ta a cikin jama'a yariya cewa ni ɗaya ne daga cikinsu ina neman tsari Allah daga kuma wannan shura yaushe ne idan an kwatanta ni da farkonsu wato abubakar ake shakkan fifiko na a kansa bellenta na wa'annan da aka daidaita ni da su don zaben khalifa wato akwai a cikin wa'annan mutane biyar wa'anda suka cancanci kalifanci banda ni to masu sauraro saboda ƙurar lokaci anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to albarkacin wannan wata na ramadana mai alfarma mun gaito muku mawaƙa da za su gabatar da waƙoƙi daban-daban a cikin shirin namu inda da farko muka fara da hamid rida kasim khani kana kuma mu ƙara haɗa ku da jamiluddin bumbari domin su baje wato kolin waƙe-waƙensu a cikin shirin namu da fatan masu sun amfana za su amfana kuma wannan waƙe-waƙe za su ƙayatar da su. حالا از رنگ نگاهت من برات ترانه میگم هم صدات قزل میخونم شعر آشقانه میگم زندگی آروم با تو پر از آهنگ بهاره تو تموم دنیا مثل عشق ما نداره میره بهشتم توی رنگ سر نوشتم چه ترانه های نابی من از عشقت می نوشتم تا همیشه باورم کن یه ستاره تو شبم باش منم اون مسافری که عشق توست مقصد فردا صدای قلبم توی شعر من بمونی واسه فرداهای بهتر با من از بهار بخونی دیاسمون قلبم تا ابد آبی میمونه پر از آواز عشقم با دلی که مهربونه توی تصویر بهشتم توی رنگ سر نوشتم چه ترانه های نابی من از عشقت می نوشتم تا همیشه باورم کن یه ستاره تو شبم باش منم اون مسافری که عشق توست مقصد فردا To godiya ta musamman ga Hamidu da Kasim Khani da kuma Jamilu Dini Mumbari a cikin wannan waka da suka gabatar mara fatan sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Bari in koma gefe in yi bankwana da ku domin kuwa lokacin da aka ɗan shirin ya riga ya riske mu sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki da sabuwar wakar da kuma wani waƙi kuma wasu waƙan na daban. amma kafin nan amma idan wanda suka tallafa shi ne kamar nima da gushin da ke cewa zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwstb 1ng a huta lafiya. خوشا چه کردی که دل از ما بردی دل ما هستی ما بود به یغما بردی من همه ما پر از شور و تمنا بودم به نگاهی مرا تماشا بردی من همه ما پر از شور و تمنا بودم به نگاهی مرا هم به تماشا بردی فیشت شطرنج منم تا محشر شادم گر تو مرا با رخ زیبا بردی شادم گر تو مرا لب من تشنه ترین بود آتشم جاری شد مثل یک رود مرا تا لب دریا بردی هرچه پاداش عبادت همه یک جا بردی شوقت عشق نشان بردی جانین خسته به آن باغ شکوفا بردی شوقت عشق نشان در دل من داغ جنون جانین خسته به آن باغ شکوفا بردی جانه این خسته به آر باغ شکوفا بردی